له وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل التمسك بدينه سبب العزة والتمكين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير زاد ليوم المآت قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه أسباب الانحراف واختلطت فيه المفاهيم وأصبح الثبات على الدين من أعظم النعم التي ينبغي للمؤمن أن يسأل الله إياها صباحا ومساء قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عباد الله إن الثبات لا يكون بالأماني وإنما يكون بأسباب أذيمة منها أولا الصحة العقيدة أي صحة العقيدة فالعقيدة صحيحة هي أصل النجاح وهي أساس الأمن والاستقامة وكلما قوي توحيد الأب كان أثبت عند الفتن قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وقد صلح أولها بالإيمان الصحيح والاعتصام بالكتاب والسنة عباد الله ثانيا من أسباب الثبات لزوم القرآن الكريم قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والقرآن حياة القلوب ونور البصائر وسبب الثبات ثالثا المحافظة على الصلاح قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة رابعا من أسباب الثبات أيها الإخوة آه، صحبة صالحين قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله ولينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي أيها المسلمون إن واقع المسلمين في نيجيريا اليوم يدعون إلى مزيد من التمسك بدين الله وإلى نبذ الفرقة والعصبية وإصلاح ذات البين والتعاون على البر والتقوى وعدم جعل الخلافات سبما للتمزيق الصفوف عباد الله فإن الأعداء لا يفرحون بشيء كما يفرحون بتفرق المسلمين قال تعالى واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونحن بحاجة إلى تربية أبنائنا على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة واحترام العلماء وحب المساكين وحب المساجد حتى نحفظهم من دعاة الغلو والانحراف التي انتشرت في هذا الزمن ومن ومن الفساد الأخلاقي والفكري والبطالة وعدم التكسب بالحلال فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الأمة لا تصلح إلا إذا صلحت إلا إذا صلحت بيوتها واستقامت أسواقها ومساجدها وتعاون علماؤها وأدى كل واحد منا مسؤوليته عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه فالأب مسؤول عن أسرته والمعلم مسؤول عن طلابه والإمام مسؤول عن جماعته والتاجر مسؤول عن أمانته وكل مسلم مسؤول عن إصلاح نفسه وقال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله كذلك قال قال يعني عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عباد الله أكثروا من الدعاء أن يحفظ الله بلاد المسلمين وأن يرفع عنها الفتن وأن يؤلف بين القلوب وأن يرزق المسلمين الأمن والإيمان والاستقامة على دينه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم bayan haka ‘yan uwa musulmi na godiya ga Allah Ubangijin halittu muna gode masa muna ƙara godiya gare shi godiyar da ba ta da iyaka bisa ni'imomi da ya mana na tuba zuwa ga Allah ina neman gafararsa ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa wanda ya sanya riko da addinin Allah shine sababin ɗaukaka da samun tabbata a ban ƙasa wannan haka Allah ya sa wanda duk ya riko da addininsa to Allah zai ba shi daukaka Allah zai ba shi izza zai ba shi tabbata ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne shugaban masu tsoron Allah shugaban masu farin goshi da kafafu da hannuwa kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su, suka bi manhajinsu har tashin alkiyama Allah ta samu cikinsu bayan haka yin uwa musulmi ina muku wasiya da karan kaina da cewa mu ji tsoron Allah lallai ita taqawa jin tsoron Allah ita ce babban guzuri wanda gobe kiyama bawa zai zai yi tun a nan duniya gobe ya ci gajiyar wannan guzuri na taqawa Allah ta samu cikin masu tsoronka Allah madaukaki na cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya duk wani abu da zai ja maka shirka ka kauce hanya kafin ajalinka kakka yadda da shi ka tsaya ka tabbata akan wannan musuluncin kamar yadda annabi ke cewa fastaƙin kama wato kamar yadda Allah ya ce fastaƙin kama umirta ka tsaya can yadda aka wato ainihin umarce ka sannan wannan hanya ya ‘yan uwa musulmi a wannan zamanin namu da abubuwa na fitina suka yawa suka nau'o'i na sabubba na fanɗarewa suka yawaita to a wannan lokacin ne muke da buƙatar sabati sabati shine tabbata akan kalmar nan ta la ilaha illallah kalmar nan ta tauhidi kalmar nan ta musulunci karka yadda ka raurawa a kanta karka yadda ka kauce a kanta a wannan zamanin akwai bukata a ta yawan karantar da mu da mana wa'azi akan tabbata akan hanya ta ƙwarai saboda ne abubuwa sun gurɓata abubuwa da ake gurɓata fahimta da manufa sun yawaita a wannan zamanin an waye gari wanda dai Allah ya ni'imta da tabbata akan addinin Allah wannan Allah ya yi masa ni'ima babba a wannan zamanin na fitintinu iri-iri a cikin addini Allah ya azurta ka da tabbata a kan sunnar manzo kan musulunci kana nan duk abin da za ka yi. Allah ya ce ayya manzo sai koyar wannan ba ƙaramin ni'ima ba ke Allah ka samu na cikin masu wannan ni'ima shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake roƙon ubangijinsa tabbata ko mu ma ya kamata mu roƙe shi tabbata safe da maraice ko mu ce cikin 24 hours kullum ya zama muna roƙon Allah ya tabbatar da digadiganmu a kan hanyar nan ta gaskiya hanyar nan ta imani hanyar nan ta musulunci har sadda mala'ikan mutuwa zai zo mana Allah yake gaya ma manzansa yake cewa Yusuf Allahu allazina amanu bil ƙaunin sabiti fil hayati duniya a fil Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da alƙaunin sabiti ita ce kalmar La'ilaha illallah sun faɗe ta a nan duniya sun aiki da ita in ajali ma ya zo Allah ya ba su ikon furta ta sannan a cikin kabari kuma an masu tambaya nan ma su iya furtawa waye ubangijinsu waye manzansu waye addininsu duka za su furta shine tasbiti yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawaita addu'a ya muqallibal qulubi ya wanda kake jujjuya zukata sabbin ƙalbi a tabbatar da zuciyata kan addini annabi dai kun san tarihinsa sa gatan Allah ɓarkakakke, wato kin ma kafin aiko shi da manzanci bai taɓa wani abu da ba daidai ba ko ba zai ba amma duk da haka yana wannan addu'a suwaye koya mawa mu yake gaya mawa mu da shaidan ke kama na farmaki hannu ta gaba ta baya ta kowane fuska yana nan yana kama na farmaki mu ya kamata mu kira mu kallibal qulubi sabbir qalbi ala dini ya wanda kake jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addini zaka ga mutum yana da awar sunna yana kan sunna can kuma da tafiya ke tafiya sai shaidan ya zo ko ta ɓangaren kuɗi sai ka gaina nema ya canza ko ta ɓangaren mulki sai ka ga yana nema ya canza ko ta ilimin ma sai ka ga da ilimin kuma yana nema ya canza wannan fitina ce yan uwa za ya kamata mu yawaita wannan addu'a tun da annabi yana yi shi dama ba zai kauce ba yana nan a wannan hanya tabbatacciya amma mu ke na nan yana kama na hari Allah ka tsare mu yayan uwana musulmi mu sani lallai ita tabbata akan tauhidi tabbata akan musulunci ba wai kalma ce ta baki ba ba gurace gurace bane ni ahalin sunna ne ni kaza kaza da baki kawai a'a wannan yana da wato ayyuka ne a aikace ake so a gansu tare da bawa manya manyan su kaɗan daga ciki na farko shine ingantacciyar aƙida a ganka aƙida ka zanzan ba aƙida gurɓatacciya ba ba ruwanka da harka bokaye yan bori malaman tsibu wanda suke fanɗarar da mutane ba ruwanka da ta'allaka da wani abin halitta ka bar Allah ka bar manzansa duk ya gurɓata maka aƙida to sai ka nisance su shine hanya ta tabbata akan daidai domin ita aƙida ita ce asasi ita ce ginshike ta imani kuma ita ce take ba da aminci take ba da tabbata ita annabi ya tabbatar da sahabbai a kai suka sami aminci suka sami ɗaukaka saboda haka duk da tauhidin bawaye ƙarfi a zuciyarsa tsakaninsa da Allah to za ka same shi duk fitinar da za ta zo Allah ya tabbatar da shi ba zai kauce ba ya san Allah da shi ya dogara shi yake nema wurinsa duk wani abu da zai zo na ƙura da wata guguwa za ka ga Allah ya tabbatar da shi shi ya sa mu tsaya mu kula da aƙidanmu ya sa imamu malik yake cewa wannan al'umma ta zamaninsa yake faɗi ba za ta gyaru ba sai da abin da ta farko ta gyaru imamu malik atba'u tabi'ina ne bai ga manzo ba yamma ya ga wanda ainihin wato shi ba tabi'i bane atba ne ya ga wanda suka ga sahabbai ya yi karatu wurinsu can zamaninsu abubuwa da suka fara rikicewa ya ce abu ba zai gyaru ba sai da tafar sai da abin da na farkon suka gyaru abin da yake nufi shine na farkon nan imani ne ya gyara su ingantaccen imani ba gurɓataccen imani ba rikonsu da ƙur'ani da sunna shi ya gyara su sahabbai da tabi'ai da su irin su imamu malik to ko tun da tun zamanin sa ya faɗa haka har yau har gobe haka ka'ida take ba abin da zai gyara al'umma su ji daɗin rayuwa ko mun su tafi daidai sai sun koma sun gyara zuciyarsu sun gyara imaninsu sun gyara alaƙarsu da Allah da alaƙarsu da manzo abu na biyu shine lizinta ƙur'ani mai girma ƙur'ani mai tsarki ƙur'ani zancen Allah ƙarara Allah ke cewa lalle wannan Alƙur'ani yana shiryar da wato ainihin zukata wanda suke wato yana shirye da su zuwa daidai E, qur'ani in kana neman ka sami shiriya rike ƙur'ani. komai a ci yana ci komai na shirya na haske na abin da zai dora ka kan daidai to ka rike ƙur'ani in muna so mu sami rayuwar mu ke kyau to shine ƙur'ani shike ke raya zukata shi ke raya basira da ƙwaƙwalwa da ganewa shine sababi na tabbata in ka rike ƙur'ani ba wani wanda zai zo kuma ya gaya ma wata tatsuniya ka yadda da ita abu na uku shine kiyaye sallah wannan duk sune sababban tabbata akan hanya ta kwarai ka zama sallan nan ka rike ta gamgam guda biyar a cikin jam'i kake yin su ba abin da zai hana ka sai inda wani uzuri wanda yake karɓaɓɓe a shari'a shi sa Allah ke cewa ku nemi taimako da yin haƙuri da yin sallah ku nemi taimakon Allah ya sare maku yau wani lokaci ya zo za a kira sallah ga mutane suna ta hada su ba ruwansu ba ruwansu da rufe shaguna ba ruwansu da daina tuƙi ana ta sabgogi sallah ba ba a bata lokaci bayan koyi ta sallah tana da lokaci shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Bilal arihuna bisala idan wani abu ma ya damu wato al'umma annabi sai yayi maza ya koma zuwa ga sallah banda ta farilla da ta nazilbili da roƙon Allah ya faran yadda wannan abin mu koyo sai a ce za a koma zuwa ga matsafa zuwa ga ababen da ba su bane a rika tsammanin yin su shi zai kwarin yadda abin da ba a so in muna so ababen mu su daidai mu koma mu gyara sallar mu yin ta lokaci kuma yadda take da rukunanta da sunnoninta da wajibabbunta abu na hudu shine zama da mutane na gari in dai kana so ka sami sabaki baka sami raurawa ba ka samu a sirge ka ba ko ka zama tare da mutane na kwarai mutane salihai tare da bayan Allah wanda za su rika daɗa gyara maka imaninka su rika gyara maka sunanka, su rika gyara maka akalat manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ke gaya masa ka haƙurtar da kanka tare da waɗannan da suke kiran ubangijinsu sate da maraikai wannan lokacin da kafirai suke gaya mashi su fa ba za su zo majalisar shi ba sai ya kora wannan talakawan da waɗannan bakin da wannan suke ba larabawa ba da talakawa ya kore su sannan su za su zo shi ne Allah ya a ka haƙuritar da kanka ka zauna tare da waɗannan da suke roƙon Allah suke kiran shi sata da mareke karka yadda ka kore su to ya jama'a ashe ga addinin musulunci shi wanda ya zo tare da shi shi ne nashi in kana can ana kiran ka kaki batun za a ce dole kai ne za ka ran rankwafa ka dawo ka zo ka bi gaskiya to ashe muna so yau mu kuɓuta daga fisgar shedan sai mun zama tare da mutane na kwarai kar mu kalle su suwaye su wace irin riga suka sa kuɗi gare su a'a suna faɗin gaskiya akan gaskiya suke to mu zama tare da su yayan uwana musulmi mu sani lallai halin da ƙasar mu take ci ta Najeriya yana kiran mu a irin yau yau mu ƙara riko da addinin mu fiye da ma da in muna riko da shi halin da muke ciki zai sa mu ƙara rike addinin don shi ne mafita mu ƙara ƙoƙari mun rike Allah mun rike manzo da ƙur'ani muna tare da mutane na ƙwarai to wallahi Allah zai kama na sa sadda aka shiga yanayi mara daɗi to sannan ake komawa ga Allah a rike Allah a rike manzo a rike ƙur'ani a zama tare da mutane na kwarai to halin da muke ci na waiwai da muke yi ta harkar tsaro harkar shugabanci harkar komai ma to yanzu ne za mu ƙara samun sabaki saboda yanayin da muke ci shi ne zai kawo mana haɗin kai mu watsar da duk wani abu na rarrabuwa da kawo ƙabilanci da rabuwa wacce ba ta dace ba mai ƙoƙarin gyara tsakankaninmu ‘yan kasuwa su haɗa kansu ‘yan siyasa musu haɗa kansu malamai su haɗu akan gaskiya ya zama ana taimakekeniya kan bin Allah da bin manzo sannan da rashin ɗan abin da bai taka kara ya karya ya zama sababin saƙawa da rarrabuwa da tsatsaguwa lallai mu sani makiya Allah ba abin da suke farin ciki da shi kullum dangane da musulmi sama da siga musulmi sun tsinka sun rarrabu sun faffalle wancan yakin wancan yakin a siyasar su sun kisa su a neman su sun kisa su haɗu a su duk sun rarrabu to kafirai suna jin daɗin wannan don sun san ita ce hanya mafi sauƙi ta karya su da ragargaza su tattalin arzikinsu siyasa su zamantakewa su shi ya sa me ya kamata mu mu tuna faɗin Allah da ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu gaba ɗayan ku ku riko da igiyar Allah kar ku yadda ku rarraba ku raba wannan yanan wannan yanan igiya Allah ita sai ke ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yan uwa muna daga lokaci na tsananin bukata zuwa ga tarbiyyar ƴaƴanmu akan aƙida ingantacciya yara mu daina watsar da su mu ce wai za su gane da kansu a'a sai an jawo su an nuna musu mecece aƙidan nan ingantacciya da kyawawan ɗabi'u su zama masu gaskiya rikon amana a duk waɗannan sai an koya ma yara da girmama malamai wani lokaci ne muke ciki na yi ma malamai cin kata da wuraƙanta su wai to ake a share cikin society ba mai faɗa a ji harkar sarauta masarauta a tsatsin su ba sa faɗi a ji harkan masu mulki ba mai faɗi a ji to su ma malamai ya zama ba mai faɗa a ji abin da ake so kenan shi kenan sai ku zama kara zube shi yasa sai mun gaya ma 'ya'yanmu su riƙa girma malamansu kamar yadda aka mana a baya a ce je ka gaida malam je ka kai kaza a je wurin malam a gaida malam wani haka iyayenmu suka koya mana to 'ya'yanmu yau in ba mu yi musu ba haka za su tashi tun da social media ita ce malamarsu wancan malami an ci mutuncinsu sun gani wancan an zagai to sai mun gyara mu sanya ma 'ya'yan mu san masallaci da san miskinai da kuma wannan shi zai kiyaye su daga shishigi da ƙetare iyaka dole yaro sai ana saita shi kar ya wuce kar ya shigi kar kuma ya zama a baya ya tsaya a tsakiya sannan a kare su daga munanan ɗabi'u da suke shigo mana na tunani wanda suke ɓata yara yaro kana tare da shi ɗanka ne amma wani kalle-kalle yake maka saboda ya ƙunshi wasu aƙidu na banza ta harkar social media da kuma zaman banza mu cusa musu neman na kai yaro ya tashi tun yana ɗan ƙarami ya riƙa sanin me zai yi me zai makan shi me ma zai taimaka ma iyayen ya zai nemi halar. ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah ba ne lalle al'umma ba za ta gyaru ba sai gidajen mu sun gyaru daga gida ake fara gyara makaranta unguwa sannan yaro duk inda ya tafi sai ya zama abin ƙauna sannan sai kasuwannin mu sun gyaru a daina abubuwa na barna a kasuwanni da cin abubuwa na haram da kasuwancin da shari'a ta hana sannan haka nan masallatanmu su zama wurare ne na koyar da alkhairi da gaya mu mutane gaskiya da tsola su akan hanya ta kwarai sannan tsakaninmu da malamanmu ya zama akwai abin da yake ce mata'awun malamai a taimake su su kuma su taimaka da abin da ke tare da su na ilimi sannan kowane a cikinmu ya ba da masuliyarsa abin da aka ɗora masa na nauyi idan hangen wani shine sai ya daidai kai baka hangen kanka bayan masuliya faɗi gare ta dukkan mu annabi ta yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaye ne kuma za a tambaye ku yasa malamai ke cewa ba mahaifi za a tambaye game da iyalansa da gidansa yau yadda ake watsar da yara babu tarbiyya wallahi sai an tambaye ka kai mahaifi malami game da ɗalibansa ya tsora cikin hanya ta kwarai kyakkyawar aƙida ko ya watsar da su ya gaya musu abubuwa na shirme haka nan shugaba game da shugabancin al'ummarsa gwamna ne shugaban ƙasa ne waye ne duk waɗannan su mahi an tambaye su ɗan kasuwa game da amanar da ke hannunsa tun da kasuwanci dukiya ke da tasu kila da ta wasu to ka riƙe amana haka nan dukkan musulmi ya zama mai ƙoƙarin kula ne masuliyar da ke kansa ta farko ya fara gyara kanshi shi ya Hassan al babban tabi'i yake cewa lallai mu'mini ya zama mai ƙoƙarin gyara kanshi da kanshi da yi kansa hisabi da kanshi tsakanin shi da mahalicci kamar da Umar dan Khattab shi ma ke cewa ku makan ku hisabi kafin a yi maku hisabi wannan wajibi ne a kanmu ‘yan uwa kullum ka rage cewa wane bai ka za ka dubi kanka nauyin da ke kanka ka sauke ya gidanka ya iyalinka ya ‘ya'yanka nauye-nauye ga sunan a kanmu ka sauke in sauke mu sauke idan kowa ya sauke aka yi sama sai ka ga komai ya tafi daidai amma sai baka sauke ba kana hangen wani can shi bai sauke nashi ba to ka sani kai za na kan za a tambaye ka gobe kiyama 'ya'yan uwa mu yawaita addu'a a irin wannan yanayi da muke ciki Allah ya kiyaye mana wannan ƙasa tamu da dukkan ƙasashe na musulmi Allah ya ɗauke mana dukkan fitincinu da wanda suke auko mana da wanda ake nema auko mana da su auko mana da su mai ta roƙon Allah mai ta yawan addu'a Allah ya haɗa zukarta musulmi a kan gaskiya Allah ya azurta musulmi da aminci da imani sannan Allah ubangiji ya bamu istiqama a cikin addinin mu da sabati a cikin addinin mu Allahumma ya muqallibal qulub القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصل أهوال المسلمين في نيجيريا واجمع كلمتهم على الحق وألف بين قلوبهم وافز علماءهم وحكامهم وتجارهم وشبابهم ونساءهم وأطفالهم اللهم ادفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون